yayin da sandarta ke gefen damar ta ce shekar kuka take yi ƙasa-ƙasa. Kaka amma da ta fito daga kicin ɗauke da kunun nono a ƙwarya. Ta zo ta zauna kusa da ita ta kalle ta cikin tausayawa irin ta kakanni ta ce haba innan kaka. Yanzu yau shi kenan kin ƙaurace wa abinci tunda Bature bai zo ba. Na faɗa miki zai zo wataƙila ya je riga ne. Ya manta bai shigo kun yi sallama ba. To yanzu dai yi haƙuri ki bar kukan ga kunu na dama miki da nonon da Bature ya kawo miki jiya. Ki sha sai in kai ki gidan mu ji ko lafiya. Da sauri ta ɗago kanta tana farfara makafin idanunta ta ce da gaske kaka. Cikin jin daɗi kaka ta ce yanzu ma kuwa ke dai sha kunun ki gani. Nan ta fara lalaban kunun da gaggawa kaka ta ce kwantar da hankalin ki zan baki da kaina ki sha a natse. Ai ni na ce miki za mu je ko ba ki yarda ba. Busa suka fara ji yana shigowa cikin gidan irin abin da yara suke haɗawa da karan albasa, suna busawa tamkar sare wannan. Jin busar na ƙara kusanto su ya sa kaka ta leƙa da kanta nan take fuskarta ta washe da fara'a. Ta ce, a'a, ka ga ɗan halak, Bature ashe kai ne. Yana murmushi ya taho da busar har inda Indo take zaune ba tare da ya amsa wa kaka ba. Ya ci gaba da busawa Indo ta fara lalube tana so ta kamo shi. Ya dinga gocewa yana murmushi kuma bai bar busar ba. Kamar za ta yi kuka ta ce kaka ina jin ƙamshin yayana kuma na ji kin kira sunansa amma ban taɓo shi ba. Kaka dai dariya ta ce yayanki ne dai Indo kuma yana zaune a gabanki. Lalaban ta ci gaba da yi tana so ta kamo shi amma Febat da ya ƙi ba ta dama. Ta ɓata rai ta ce, dama ba shi ba ne kaka, kina min wayo ne kawai don in daina kuka, kuma ba zan daina ba. Dan kuwa da baki za ta rushe da kuka sai ta ji ya ce kina yin kukan zan tafi. Yaya, ta ce da gaggawa tana lalubo shi yanzu kam shi da kansa ya miƙa mata hannunsa. Ta riƙe ƙam. Ta saki fara'a tana cewa yaya ina ka je yau? Ba ka zo gurina ba. Yana murmushi ya ce makaranta na je Indo. Na adana buri a raina, kuma ina so in cika shi kafin in bar numfashi nima. Buri, menene burin yaya? Manufa ce wacce ake so a cimma ta, wacce ake so a cimma ta Indo. Ya ba ta amsa, Wani buri ka adana yaya?" Sirri ne, amma ki adana tambayar domin wata rana zan amsa miki ita a lokacin da ta dace, kuma a lokacin da jinta zai miki daɗi a kunnuwanki. Yanzu dai kin bar fushin ko har yanzu da saura? Turo baki dai ta shagwaɓe fuska alamar har yanzu da saura. Bai ce komai ba sai ci gaba da yi da busa sarirarsa yana kallonta. Sai ga Induwar da murmushi tana rausayar da kai. Ya dariya ya ce wannan ita ce sabuwar hanya ta ki da kawar miki da damuwa Indo. Ko a mafarki kika ji ta to ki tabbatar ɗan sarkin baka ne. Ta yi dariya ta ce da daɗi yaya ka ƙara busawa. Daga makaranta nake, kai tsaye na biyo nan don na san ina da ƙanwar da ta fi ta fiye da kowa a ƙauyen nan. Yanzun dai ki bari in je gida in cire kayan makaranta, sai in dawo in ci gaba da busa miki har sai kin yi barci, amma ki tabbatar kin ci abinci. Zan ci da yawa yaya, ta ce tana murna. Yauwa dan yaya sai na zo ko? Ka gaishe min da Adda za ta je. Nan ya sallama da kaka Amma da take sauraron su tana murmushi. Ta yi ta roƙonsa ya tsaya ya sha kunun da ta dama wa Indo ya ce ba zai sha ba a ba wa Indo ta ƙoshi. Dole kaka ta rabu da shi don ta san yaron kaifi ɗaya ne. Bai bin ta kan ra'ayin da ba nashi ba ne. Suna kwance a ɗakin kaka suna ta yin hirarrakinsu kafin barci ya yi wuf da su kaka. Ta ce Allah sarki gobe haka kun bar ni da kewa likita. Ni ma zan yi misin naki kaka amma kar ki damu zan dinga kiran waya ana haɗa mu. Ni Dija menene kuma musun ‘yar nan? A'a, eh mamman tsabar dariya har da tashi zaune, har da tashi zaune, har da ma ta dara sosai ta ce oh sorry kaka, zan yi kewarki nake nufi kin gane? To yanzu kika yi magana, amma da ke ci kya wani musun? Nan ma suka kwashe da dariya. Haka suka yi ta yin hira mai nishaɗi har barci ya yi nasarar wabce su da har barci ya yi nasarar wabce su. Da sassafe suka yi shirin zuwa ƙauyen kawun A Mamman da ya bar asalin ƙauyensa saboda gudun baka irin ta mutane. Ya koma can da nisa yana rayuwa da iyalansa cikin kwanciyar hankali duk da hakan ya sa ya zama abin zargi a cikin dangi. Amma shi ko a jikinsa bai taɓa jin zai canza ra'ayi ba. Har bakin hanya kaka ta raka su da wasu cikin jama'ar gidan domin tsara musu abin domin tsare musu abin hawan da zai kai su sabon bukka Wanda a nan ne za su samu motar da za ta ɗauke su zuwa inda suka nufa. Saƙo ne ya shigo wayar dakta da take ta ƙoƙarin kiran Mahmud ɗinta amma tun jiya ba network mai kyau. Tana duba saƙon ta ga shi ne tun a ma ya turo mata amma network ya hana saƙon shigowa. Tauraruwar fatan kina lafiya. Na so in yi surprise naki kawai sai dai ki dawo ki ganni a gida amma hakan ba zai yiwu ba. Lafiya lau na dawo jiya amma yanzu haka ruwa ake. ƙara min a gida. Ban san wani irin zazzaɓi ne mai zafi haka ba. Komai na kasa ci please ina da buƙatar ki. Ƙirjinta ne ya faɗi ta yi saurin cewa inna lillahi lafiya besti. Cewar iya eh, mamman tare da mai da hankalinta sosai kan Dakta Haɗu. Wayar ta miƙa mata ta ce ki ga saƙon da Mahmud ya turo min tun jiya bai zo ba sai yanzu. A tsorace Yabamman ta fara karanta saƙon saboda bata san me za ta gani ba, subhanallahi. Ayya Mahmud, dole ya buƙace ki a kusa shi yanzu ya za mu yi kenan? Kakar imaman ta ce me ya faru? Kaka kin ga mijinta ne ba lafiya, ya kamata a ce yanzu tana tare da shi, asha asha abu bai yi daɗi ba. Ai ya zama dole ne ma yanzu ku koma gida kawai ciwo ya wuce komai. A'a kaka, Ta yi tafiyar ta kawai tunda ta samu dama, ni sai in koma gida in sha Allahu. Wata rana za mu je tare. San ba zai yi ba besti, ya za a yi mu zo tare mu koma daban-daban? Ai hakan ma bai dace ba mu koma. Katse ta da cewa ya isa haka besti, ni da ke fa ba ƙawaye ba ne kawai, ‘yan uwa ne. Idan haka ne to kar ki sake yin wani ƙoƙari na fasa tafiyar nan. Amma, amma me, tafiyar nan tana da matuƙar muhimmanci a ki. za ki sadar da zumuncin da kika daɗe ba ki sadar ba. So mun kashe maganar nan kaka ki ce kar ta sake tanka mu. Kaka ta ce to likita ni kaina na fi son ku koma tare amma tun da kin ci haka bari a nemi mai mashin ya kai ki can a ki shiga motar da za ta kai ki tas ki tashar Abuja kaka kakata mai ran ƙarfi. Cewar dakta tana murmushi yayin da ta yi walo wa AA mamman da ta ga ta ɓata rai saboda bata so rabuwarta da ƙawarta ba. Fatan sauka lafiya suka mata da kuma fatan Allah ya bawa mijinta lafiya. Lokacin da aka samo mata mai mashin ta hau suna ɗaga wa juna hannuwar suka yi nisa. Gaba ɗaya ɗaya mamman sai ta ci tafiya ta fita a ranta saboda sanyin da jikin ta yi. Ba aminiyarta a gefen ta, har dai aka samar mata motar da ya ɗauke ta ta nan ne dai tana nan ne dai suka walwala yadda ta ga kakarta ta fashe da guga sai ita ma ta samu damar haɗa kukan biyu. Har motar motarsu ta nisa, tana kukan nan tamkar an ce mata rabuwar kenan. Bai daɗe da zama a aji ba aka turo cewa firinsifal na neman sa. Ya tashi ya bi bayan ɗan aikin zuwa ofishin firinsifal. Kamar ba Bature ba cikin ladabi ya durƙusa a gaban firinsifal ya ce sa gani. Firinsifal da tun sai ya ƙura wa yaron idanu yana sake-sake a kansa. Ya gyara zama ya ce na ganka Bature, sarkin nemo magana. Yau kuma sai kaka a sukul, wanda yake an ce tun jiya ka zo ko? Kansa a ƙasa ya ce i. Eh. Firinsifal ya gyaɗa kai ya ci gaba da cewa Bature me yasa baka son karatu ne duk da baiwar ilimi da Allah ya baka. Mu a matsayinmu na malamanka duk wata hanya da za mu mu ga ka karatu mun bi. Amma kullum sake tsere mana kake yi menene dalili? Sa ka yi haƙuri daga yanzu zan canza. Zan yi karatu har sai na cika burina. Da mamaki firinsifal yake kallon sa ya ce buri i eh. Wani irin buri kenan? Shiru ya kansa a ƙasa har ya so sake masa wata tambayar sai ya ga ya ɗago kansa yana kuka ya ce, Sa, ka san 'yar makauniya ta gidan kaka Hama? Kasancewar firinsifal ɗin ba a cikin ƙauye lima yake ba bai san 'yar makauniya ba amma saboda ya ci ribar labari sai ya ce na san ta Bature me ya faru da ita. Ya karya da wuyansa kalar tausayi ya ce saba ta da kowa iyayenta duk sun mutu. Babanta ya mutu ne a ranar da aka haife ta. in ji kaka Hama. Sai da ya shiga a nan kafin ya ci gaba da cewa, babu mai jin tausayinta sa saboda ba ta da kowa. Tana so ta kalli duniya kamar yadda kowa ke gani amma ba ta da mai ba ta da mai taimakonta ta warke. Shi ne na yi alkawari wa kaina zan dawo makaranta zan nemi kuɗi. Zan zama likitan da zai warkar da ita. Wannan makantar. Tamkar ruwa ya cinye firinsifal haka ya zama, ya tsira wa Bature idanu kamar ya samu TV. yayin da idanunsa suka kaɗa sosai saboda tausayi. Ba ka jin komai a ofis ɗin sai sautin shekar kukan Bature. Can dai principal ya ƙarfin hali ya ce, ya isa haka. Tashi ka je gida, ka kira min sarkin baka. To Bature ya ce ya tashi yana share hawayen sai daga ofis ɗin. Ya fita daga ofis ɗin firinsifal ya tashi tsaye cire hular kansa ya ce da ciwo a ransa. Tabbas abubuwan al'ajabi ba sa ƙarewa. Wayarsa ya ɗauka ya kira wata lamba ana ɗagawa ya sallama. Daga can aka amsa masa sallamarsa suka gaisa sannan ya fara cewa zuciyata ba ta taɓa gaskata ka ba kamar yau. Na sake amincewa da kai ina maka albishir da kana hanyar nasara. Me ya faru? Aka tambaye shi daga can ya ce Sarkin bak hankalin sarkin baka ya tashi suka taho makarantar da Bature. Yanayin Baturen da ya gani shi yasa ya tsorata. A tunanin shi Baturen ya aikata wani abu ne daga komawarsa makarantar. Suka dake shi. Bayan sun gaisa da firinsifal ya ce, Malam lafiya dai ko? Allah ya sa ba wani laifin ya kuma yi ba. Marmashi yana kallon Bature ya ce ko kaɗan, ai yanzu Bature ya girma ba shi da burin komai a rayuwarsa, kamar ya yi karatu. Haka Haba! Nan da nan Sarkin Baka ya washe baki cikin farin ciki ya ce, Alhamdulillah. Firinsifal ya ci gaba da cewa, wato Sarkin Baka kamar yadda aka saba ne. Tun shigowar Bature makarantar na aka saka shi da aka saka shi a ƙarƙashin tallafin hukumar da take kawo tallafi wa makarantu irin waɗannan na makiyaya da manoma. To a wannan karan ma hukumar ta sake kawo wani tallafi na musamman. A daidai lokacin da Bature mai sa'a ya dawo makaranta da niyyar karatu gadan-gadan. Shiru ya sani ya ci gaba da cewa a wannan karin tallafin bai tsaya a kan ƙananan abubuwa irin su littattafai, yunifom, takalma da ƙananan kuɗin makaranta ba. Wannan karin tallafi ne mai girma, duk wanda ya cika fom zai samu damar tafiya makarantar sakandaren birni ya ƙarasa karatunsa a can. Kuma ba a nan abin ya tsaya ba har da ma makarantar gaba da sakandare, za a ɗauki nauyin wanda ya samu wannan tallafin ya je ya karanta duk abin da ya so karantawa. Makarantar nan ta samu fam ƙwaya A ne tal, wanda ni kuma na yi sha'awarsa wa ɗalibi ɗalibina Bature. A yanzun dai ra'ayinka nake nema kafin in cike fom ɗin da sunansa. Bature cikin farin ciki da murna ya ce da gaske ne sa, babana zai amince, ka cike min kawai, ba zan amince ba Bature. ba zan bar ka ka shiga birni karatu ba. Cewar sarkin baka cikin tashin hankali sannan ya kalli firinsifal ya ce na gode da ƙaunar da kake nuna wa ɗana. A koda yaushe malam, amma ka yi haƙuri ba zan taɓa bari Bature ya shiga birni ba, sai an jima. Ya tashi tare da duk hannun Bature ya ce mu je gida. Bature ya yi magana sarkin baka ya buga masa tsawa jikinsa har ya fara rawa saboda yanayin da ya shiga ciki. Rashin sabo da jin wannan tsawa daga bakin babansa ya sa shi yin shiru ya bi shi a baya. Yana jan hannunsa suka fice daga makaranta, Suna fita daga ofis ɗin firinsifal ya ɗaga wayarsa ya kira wata lamba cike da damuwa ya ce. Tunda suka bar makarantar yake ta tambayar sarkin baka dalilinsa na son hana shi fita birni karatu amma sarkin baka ya shiru cikin mummunan tashin hankali. yau kuwa riƙe Bature kam tamkar an ce za a ƙwace shi, a tafi da shi a dole. Suna shiga gida Bature ya kwace hannunsa daga na sarkin baka ya shige ɗaki. Adada da ta gansu sun shigo a baibai ta taso ta ce, Lafiya dai baban Bature, me ya faru a makarantar? Muryarsa na rawa ya ce, Amina, ba zan taɓa salwantar da rayuwar ɗana ba. Benin da kullum nake mafarkin ya shiga ya afkawa kullum nake mafarkin ya shiga ya afkawa fitintinu shine za su tura min shi a hallaka min yaro a hallaka min yaro ba zan Sallamarta ne ya katse su yayin da ta shigo, yaran da suka ɗauko kayanta suna biye da ita. Adda da ta amsa sallamar ce ta ce wa nake gani kamar a mafarki. Nana? To masu sauraro a nan za mu dakata. Ci da kasancewa tare da ni Maman Al'amin.